قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين يا كيوانا منزو ka ce wa waɗannan munafukai ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon Allah a zahiri da baɗini idan kuka kau da kai daga abin da aka umarce ku da shi na biyayya to abin da yake akan manzon Allah shine abin da aka ɗora masa na isarwa kuma abin da aka ɗora muku na biyayya da aiki da abin da ya zo muku da shi yana kanku idan kuka yi masa biyayya ta hanyar aikata abin da ya umarce ku da shi da barin abin da ya hana ku to za ku shirya zuwa ga gaskiya babu abin da yake kan manzo sai isarwa bayyananniya baya da ikon tilasta ku akan shari'a da ko ku akanta.